ya ɗaure fuska ya murtuke duk tsawon su daya a cikin abin da sakon da su yi a wasu ɗaya ne saboda in sauti ka baya ba wajen murtuke wa gaba ka kumbura kalmomi kila kuma kayi ishara ya murtuke daga abubuwan da ya wani ثم أدبر ثم أدبر يجوب ما يشيل عن kuma bane ba bance na dan adam shi da kanci ya faɗa ga yasa bare ta zance ta musulmi ta zan shiga da shi cikin kada da lafa da fa'a da lafa lafazin sa'iyyar da lafa lafazin jahannam da suna yi ne na wata jihar sai da kowanne yana ba da da an soki ka shinka da allura za ku zafi za ku zafi domin jin zafi ya fi akan fata ko da ka a jikin tsokar naman jikinka na fata ya fi ƙarfi lokacin da allura ke huda kafin a huda fatar zafin ya biya amma ta da ba sai ka zuwa to shi za hikimar lawa lil bashar da kenan shi ne hikimar kullama annabi jalis zulubun da zulubun Amen. ma'ana duk abin da suka fi kuma Allah da shi ne kuma kuma ne kuma alqur'ani ne shi Allah ya nuna mana ya aka ce Allah bai da ja'al alqur'ana yadiyan so ne wanda suka sanya alqur'ani kashi kashi shine na bazin yadiyan ay asma an gane ko babu min qalu qiyam wa babu min qalu kalam wa babu min qalu shi'r wa babu min qalu jumla ila akhir ma qalu na babu babu shine al-mudawwar شفاعتك لنسألنهم أجمعين عما تعملون وكانوا يسألون رسول Allah ya nuna da haka da alaihi kalmar rabbika la yu'minu wa law ja'atkum kullu ayatin hatta walau azab alim wanda kalmar ta fada kan cewa kafirai ne kan mata ba ku da imani ko ya kowace irin aya ta rubuta a duniya haka sun da Allah ya gargadi to da nan sai za su imani yi imani a lokacin da baya amfani dan in kai mutum bai ga alama da wani imani to imani ba ta amfani wannan ne kullum ba shari'a ba sa luluntar da shari'a dan an kawo aya ko mutum yin balle bai kuma yin shari'a zai yi ta ayatu ne bal tujibu azabul istihsa zuwan ayoyi da azaba ta tumbuke mutane gaba ɗaya daga doron kasa ma'ana idan aya ta zo suka kin yi wani sai a tumbuke su daga doron kasa liman kaza ba ta dukkan wanda ya tsare da ayoyi to a lokacin da kuma ibrahim ba suka ce hal yafdi wa rabbuka an yunzila alaina idan ma'idatan minas sama. ubangijin ka zai iya saukar mana da wani kafaki daga sama suka ce da annabi isa qala a in kuntum mu'minin ita kun tsoron Allah in dai kuma munene, ku dai da bukatar sai an saukar da aya sai suka kaji suka ce annabi da rabin minha wa tatma inna qulubuna wa adama an kan sadaqana wa a rai min dalil so muke in an saukar daga kafakin mu ci mu dan dan da mu ci me ke ciki kuma ba sa samu natsuwa cewa kai manzo ne sannan kuma mu ma ma doran mu ba da shaida dan gani ya kori bi da tasawurul mu'ayana قال لابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وآية منك وارزقنا وانت خير الرازقين. النبي تعالى saukar يتوكل wannan kabaki daga sama. don ya zanto aya ga garuman mutane su yi imani da shi kala Allah sai Allah ce inni munazziluha alaikum zan saukar amma kuma in yakfur ba'du minkum wanda duk ya kafirce bayan an saukar fa inni u'azzibuhu azaban la u'azzibuhu ahadan min al-alamin to zan yi masa azaba irin wanda ban taba yi wa wani bil adam ba a bangasa ka ga wannan azabar istisal yayi tun bake mutane kamar mutanen annabi lutu da aka a wannan azabul istisal abin da yake nufi azabul istisal tun bake mutane zan to babu yadda aka tumbuke adawa aka tumbuke dawa aka halakar da fir'auna da mutanensa duk wannan azaba ta me al istisal tumbuke su daga doran kasa dan Allah ya kaddara samud wa adam bil qari'a fa amma samud fa uhliku bi tabiya tsawa da aka yi suka mutu wa amma adun fa uliku bi rihin من atiya wata irin iska سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فصل القوم فيها صرعى قالوا متى بعد مشي صرعى جميل السريع السريع الميت بعد أن سقط على الأرض كأنهم آذار نخل قاوية كأن في فهل ترى لهم من باقية شنو محل الشاهد كذا أصاب الاستيقاظ إذا سألت فهل ترى لهم من باقية كذا هو سوى كذا بابو ina ganin sai mu dan dakata nan ko tun da darasi ne farko abu dai kawai da nake so in nazo da shi tun da na zo darasin ba kai da ba wani tanadi da ne masa mai girma tabbatar da ruwayan nan ta Abdullahi dan Abbas ta Walid ibn Mughira tabbatar da ita suka inganci ko bai inganci dan saboda dole ka tafi Qur'ani ulumul qur'an ta dan kawata ta wajen bayyana na Qur'ani ko balagarsa to al-idqan ne imamu suyuti su to amma yana bukatan tace ruwaya ko ba saboda Abdullahi dan Abbas yaro ne karami ko shakka babu bai halarci wannan waƙi a kan ba na abin da ya faru a wannan lokacin wani ne kenan zai faɗa masa don wani faɗa masa zai iya faɗa a nan mutum zama musul sahabi ne musul sahabi kuma baya cutarwa hadisi ne sahihi kenan amma dai mu da ta fuskar riwaya wanda wanda insha Allah a darasi na gaba za mu gargare haka amma maganar tsagewa wata zuwa gida biyu wannan ko shakka babu yana cikin bukari babu wani ta cewa kai hadisi ne ina faɗa kama da duka ne insha Allah ba tare na gaba sai mu kare karewa sannan sai mu dora daga yanda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu gada wannan kai kuskure kuma gidi ta Allah ya ji mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Abu Jahal mutane guda biyu ne daban-daban ba wani mutum ɗaya bane ba Abu Lahab daban Abu Jahal kuma daban abu lahab sai aka saukar da tabbat ya da abi lahabin wa tabba kansa ya mutu a cikin makka ba a filin yaki ba abu jahal kuma an kashe shi ne a yakin bada da aka yi wanda yake cewa bambanci zikirin nan ba su da alaka da sun karbo tambayar da take da alaka da abin nan wato game da yin sujada yin addu'a a cikin sujada ko wace irin addu'a mutum zai yi ko kuma za a iya yi da hausa wannan maganar sun shayin ta asalin addu'a ana son a yi ta da harshen larabci wanda ba ya iya larabci sai ya da yaransa ubangiji na jin dukkan yare tun dan Allah malam wani salati ne ya tabbatar ga manzon Allah الصلاة الإبراهيمية شنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم سلام دي وانا حديث shin dan gidan Abdullahi Bukhari yana da wani littafi da banda sahih Bukhari na farko dai babu wani Bukhari ba sunan sa Abu Abdullah ba sunan Abdullahi shi ne Abu Abdullah bukari ana masa alkunya da abu abdullahi ba ibn abdullahi ba muhammad ibn isma'il ibn ibrahim al-bukhari yana da littafai daban-daban ban da littafin aljami akwai littafin al'adab al-mufrad akwai littafin zulul qira'a khalf al-imam akwai at-tarikh al-kabir da al-awsat na sauran littafai wannan kuma yake cewa shin menene zancen da ake cewa lokacin haihuwar shugaban halitta wato annabi sallallahu alaihi wai duka annabawa sun zo wajen wannan sun labari ne mara tushe za ka ji ana karanta a wajen maulidi cewa dukan annabawa sun zo annabi adam ya zo wani annabi ne ma ya zo wannan duk labarin ne waɗanda ba su da tuki ba wani malami masanin addini da zai iya kawo maka reference da wani littafi na addini da ya faɗi haka sahihi wanda yake dogaro akan riwaya wato tabbatar da falalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya bukatar sai mutum yayi ƙarya sai sahihi dinan an sahihi wal mawdu' akwai wadatuwa sosai cikin ayoyi na alkur'ani da hadisai ingantattu don tabbatar da falalan manzan Allah ta yadda ba sai mutum ya shiga gona bara gurbin hadisai ko baifai ko mawdu'ai na ƙarya waɗanda ba su da asali ba domin haɗarin da ke cikin hadisin ƙarya jingina ƙarya zuwa ga manzan Allah wanda manzan Allah ke cewa mun kana alai ma da kullu fa yatabawa maqadahu min nar wanda ya faɗa mun abin da ni ban faɗa ba to ya zafi wurin zaman sa cikin wuta to haka dukkan mutumin da ya rawaita hadisin da ake tsammanin ba ingantacce bane ba na ƙarya ne kuma duk da haka sai ya rawaito shi ya faɗa mutane manzo Allah ce shi ma ya shiga cikin makareta din ruwaya da hadisi shi yasa ka'idar malamai suke cewa ba shi halitta ka kawo hadisi da ifi fate sai ka gwama shi da bayanin da'ifancinsa domin idan ka ce manzon Allah ya ce kaza da kaza da kaza sai ka tashi daga wurin darasi dukkan wanda ya saurare ka zai dauka ingantacce ne hadisi amma ya zo cikin wani hadisi da infi an ce manzon Allah ya ce kaza ka daga ka yi tafiya ga al'umma ka ce hadisi ne da infi ya zo cikin wata riwaya rauna an ce manzon Allah ya ce kaza wata riwaya aka ce manzon Allah ya ce kaza kaga na gurin da kai Ka zama hadisin da bayanin zaifancinsa to wannan shine abin da yake wajibi ga dukkan mutumin da yake jin tsoron Allah ya kuma ke so kar ya samu kansa a cikin masu yawa manzan Allah ƙarya Allah gane da mu fahimta wannan dai so ne tambayoyin da kuka rubuto sai yana akwai wata tabaki ne hukuncin wanda wanda mai wanda sha'awa ta same shi ba tare da aikata wani ba cikin azumi sha'awa kan tana zuwa mutum da ba yake da ita a samu ma mukawa ba tunjewa shekan na kawo maka mummunan tunani kana kawatar da shi amma ko musamman in kana cikin azumi ma ya kamata a ce sha'awa din ba ta zo ba sai ba fa inda safe safe ne lokacin azumin bai fara jiga ta ka ba amma dai sha'awa kadai ta zuci ba ta kare azumi ba tare mutum da da mutum yayi wani abu ba sha'awar kadai ta zuci ba ta kare azumi sai dai zurfafawa cikin tunani din game da mace musamman kuma ya zanto ba matar kawo ba matar halal ba na bayuwa zuwa ga tawaya na dadan azumi dan ya shagaltar da kai daga muhimmiyar ibada da kake ciki kuma kana kokarin jefa kanka cikin wani abin da ya iya kawo lalacewar azumi idan an biyewa wato sha'awa din na alaikum salam ban ji ba wace aya inna Allah ya'muru bil adli eh karanta ta a ƙarshen hudu ba bid'a ne mai littafin as-sunan wal mubtada'at ya kawo haka ta yadda kullum mutum ya zo ƙarshen hudu ba sai ya karanta inna Allah ya amuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha wannan bid'a ne ba ya cikin sunna na'am idan liman yana hudu ba a cikin masallaci ya halatta mutum ya masa tambaya ne ko mafi kyau ya bari sai ya gama ya masa tambaya dan yanzu a nan wurin idan ka ce ya halatta mutum ya masa tambaya wani zai rike tambayoyin su sai ranar juma'a kawai mutum ya sai daga ne kawai sai ya tambaya sai a kwace ansa sai kuma ne sake daga hannu ce ne saboda mu ba ma gane ya halatta da cewa bai kai wani matsayi na ya halatta kawai abin da ke nuna halatti ko ya ko ayi ko kar yi. to amma mu sai mu kuma dole sai mun yi ban manta ba kwanaki lokacin muna karatu a Beirut Road wani yake cewa kamar ya halatta idan mutum yana sallah ba ke tura shi kai ba amma ka mika littafi ga wani ta gaban shi ya karba za ka ce eh ya halatta to yana son ya mika littafin amma sai ki sai da wani tashi na lafiya sai haka ya mika ya halatta wani ya zama shi mai wato muna da wani abu sai a ce abu wajibi ya sai mutum ya ke zarrafa a ce ga wani abu mustahabbi ne mai falla jarraba ko ana wata su sai ki amma aka ce ya halatta ko musamman in abin bako ne dan ya burge sai yayi kawai dan ya saba abin da mutane suka sani a lokacin su ga wannan na nuna rashin ikhlasin da rashin gida na ya so nawa aka zaɓa ɗakar da kai cewa mustahabbi ne yan azumin ayyamul biyu kuma ya so ayyamul bayd ma su kauce kai ba ka san ma ayyamul biyu ne ba ka ce da duniya ka ba ka san ma cewa yau sha uku sha uku sha biyar da wata sun zo ba wala tana kai azumin kuma ka shajin hadisan kuma cikin bukari amma duk kake a ce ya halatta ayi hudubar juma'a sai mutum ya magana da yana fata mun bai shi yasa dole sai mutum yana bi wajen lura wajen ba da fatawa tun tana da hadarin gaske sai wani lokaci wata fatar ta bude mutane ko da ba ya ta musu kyau don galibi akwai mutane da suke fada da fatawa da aka ba da ita a wata daira sai su kara mata fadi kamar baka dan kowa ka sai suka ara maka fadi har ta kai inda shi ba ku daure ka dawo amma kuma duk wacce ta farkon ta haifar da ita misali aka samu manyan malamai suna da dukkan wannan fada idan kana ran nurin ka fitar da jiya mamlaka za ka ji yawa daga cikin malamai wadanda allah baiwa a sa ko da mai tambaya ya karanta tambayar in sun tashi ba da ansa ba kawai za su ga da ansa ba ne sai amma tambayar mai tambaya da yace menene hukuncin kaza da kaza to in yana nufin kaza hukuncinsa kaza ne amma in yana nufin kaza hukuncinsa kaza ne kaga sun toshe ko ba to akwai da wannan suke da dukkan akan wannan wannan kuma da kyau wato a cikin adawa alaikum salam dan yanzu ga misali guda ɗaya lokacin da manzan Allah ke faɗi ba wani ya shigo ya kawai yanke manzan Allah cewa manzan Allah fari ya faru a ƙasa dabbobi suna mutuwa ba ka kayan abinci ba ka ba ana cikin hudu wani ba sai manzan Allah ya da hannu ya addu'a da mako ya sake zagayowa ruwa na ta sauka har mako guda sai kuma wannan mutumin ko wani da bai sake shigo ya ce manzan Allah ruwa ya yi yawa gidaje suna rushewa madatsun ruwa duk sun kakkari menene menene sai manzo Allah ya daga hannu ce Allahumma awalaina wala alaina abinda wannan ke nuna wa a yau idin limamin Kano yana cikin hudba wani mutum ya taso daga kauye ana cikin fari ya alatta idan ya shigo cikin masallaci ya daga hannu ya tambaye shi ana cikin hudba ko bai alatta ba tunda wancan yayi to amma idan bukata hakan ta kama ki ko ba ka shi yasa da wancan ya faru lokacin sahabbai wani sahabi kuma ya taba yawa manzo Allah wannan kaga su suna da kyakkyawar fahimta amma inda mu yanzu ne idan aka karanta mana wannan hadisin muna da Kano wata rana kawai sai mutum ya tawo daga Gwarzo ko karaye ko bibi ko ba haka ba cikin hudu ba kawai daga sai karamar hukumar ba ruwa lima ya mana a mana roƙo Allah ko ba haka wani ba wata rana ana da sai wani zo daga dambata wani zo daga gano wani zo daga kano wani zo daga duk kanar hukumomin kano sai an zo wata rana an tambaye liman saboda mu <laughs> ba mu fahimtar al'amuran yadda suke amma wancan bukata ta kama amma sai wannan bai zama ba shine daidalu sahaba ɗabi'a su tayo da kuma sai an yi wannan to wannan yana da kyau duk mu rinka wato fahimtar addini tana da matukar muhimmanci mutum ya rinka fahimtar abu kyakkyawar fahimta ba fahimta ta gefe gefe ba ya halitta kuma mutum da jihar hadisi ɗin shi kenan ya fanta ma shi kenan a yi ta rikici da shi kuma ya rikici shi ma da mutane Allah gane da ba da ya kace mala don mutum ya aure sai amarya ba ta zo gidansa ba sai ya rasu abin da za mu tambaya yanzu ya taba saduwa da ita ko bai taba saduwa da ita ba shi ne magana ba ruwan da ta zo kuma ta wajen ta iya ta zo gidanka bai saduwa da ita ba ta iya wata zo gidan gidanka kuma zo ne tana faru da aka kaga sai mu fitar da abin kalara shin da aka yi auren ne ya taba saduwa da ita in ya taba saduwa da ita kaga a nan gurin tana da gado sannan tana da mai sadakin ta sukakke sannan tana da mai za ta yi ta kaba don mai taba saduwa da ita ba idan da ba bayar da sadaki ba zai biya sadakul misli za a bata mai sadakul misli ina fata an fahimta sannan kuma za ta yi ta kaba don ta kaba ba ta da alaka da mai saduwa ko rashin saduwa tana da alakar kasancewarta da matarsa inda idda ce ta yau da gobe mutum ya saki mace ba tare da ya gama saduwa da ita ba babu wani yadda a kanta Allah ya nufanta wannan cikin sutur azab ya ayyuhal ladzina amanu idza nakahtum mu'minatan thumma talaqtumuhunna min qawli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin tatuna dan mutum ya aure mace ko shekarar su daya amma bai taɓa saduwa da ita ba to daga lokacin da ya sake ta a wannan yinin ta samu miji ta iya yin aure babu wata idda a kanta to amma in mutuwa ce yi dole sai ta yi ta kaba ko shakka ba sai ta yi ta kaba kuma za a bata gado eh. na eh ban ji ba ko al-mautu kadduhul <laughs> bai wata jumla ce ta larabci wato mutuwa kamar dukuli take irin yadda dukuli da mace ke wajabta ta yi ta kaba inda mace zai mutu ko ta yi idda in ya ta to a yanzu idan ya mutu ko da bai taba saduwa da ita mutuwar kaje ta zama kamar dukuni ba ma'ana dole sai ta yi ne ta kaba eh tana da gado baya har gado tana da su har gado tana da su abinda Abdullahi dan Mas'ud ke nan faɗa yace dole ta yi idda sannan wala hal miras sannan wala hal sadaqul misli haka Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa ya rafa yansa kuma ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma alaikum sauransu mutum ya yi ya ya hudu to sai zan magana ce wannan yanzu kai ka ce ya haifi yaya hudu kuma sai ya zanto yayan nan hudu ba eh yana da mace sai suka haifi yaya hudu shi da matar to so don da zaka ce haifi yaya hudu kenan abinda za ka ce mutum ne yana tare da mace ‘ya'yanta guda hudu sauran mutane sun ɗauka hudu yanzu ‘ya'yansa ne amma sai bayan mutuwarsa daga baya aka gano ashe uku ne yayansa ɗaya ba yansa bace kamar kila agola sai aka zo da ita shi ne kake so ka ce wanda ba yansa ba kan ba ta da gado ai wanda ba yansa ba ba alama gado da ita ko da a gidansa ya rike ta ta girma ya kula da ita ba yansa bace da haka ba ta da gado dan ba ta da cin gado ta tare da ita dan sabon cin gado shine dangantaka aure da kuma bayar da yanci wannan suna ababai guda uku na cin gado asbabun miratul wara talata kullun yufidu rabbahu alwirata wa hiya nikahun wa wala'un wa nasab ma da hunna lil su sabab sauban da ke ta a ci gado kenan nikahun wa wala'un wa nasab aure sahihin aure a gane wancan matar wane ce in ya mutu za su ci gadon wane mijin wancan ce in ya mutu in ta mutu zai ci gadon wa wala wala ka yantar da mutum in ka yantar da mutum ya mutu kana ce iya cin gadon wane wa sai dangantaka kamar kasancewar mutum uba kasancewar mutum da kasancewar mutum dan uwa an gane ko dangantaka ko bangaren da guda nawa ne malam ba gudana ne bangaren da gudana ne ya guda uku da ne da ne kenan su gani ka bai da na ai dangantaka ka na ce da dangantaka da aure da wala'i su suke sa a ci gado ko to ita dangantaka bangaren da ne

akwai al'ukuwa akwai al'umuwa akwai alkailula ba su da muke nan al'ubuwa mutum ya zaune uba albunuwa ko ya zaune da al'ukuwa ko ya zaune dan uwa sawabu uwa dai kane dai namiji ne mace sai uwa dai uba daya uba duk ya shiga mai al'ukuwa aljududa ya zaune kaka al'umuma ya zaune ammi ko amma wato kanan uba ko kanan dan ma uba dai sawa namiji dai ko mace uwa su ko kanin sa sai an ta alkailula kala kenan wato bangaren dangantaka guda nawa kenan shida kenan wato kan kawai lan ka magana da ilimi sai ku ne amma da aka zo wani ce biyu ne wani wani ce uku ne wani mutum ya kai hulan sai ce shi ma uku ne a wani na wa alaikum salam ya'yan wa ban sai a darasi ne gaban Allah kai dan ban san hikimar tambayar ba ban sai Allah ya kai darasi ne gaban insha Allah ta'ala ina ga sai mu ta haka abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma ubangiji ya ta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi فقد الحمزة ولم يسيء wannan abin da sun alhamda ɗin lokacin da ka tsaya domin tana cikin kalmar amma ba ta ce والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولم يسيء قليلا ما يديه أوساع an gane ku sadaqatihinna wato ku ba su sadakin su mislatan wanda yake tilas domin annabi la yana nufin alfarq ko alwajib duk da kalmar misla ta kan zo da ma'anar al'adiyya kyauta ta ma shi sadaki ba wai kyauta ce ta ganin ba kyauta ce ta wajibi lokacin da mutum zai auri mace shine wa atun nisa sadaqati inda nihla sai Allah ke an amma idan suka ji daɗin rai na sakan muku wani abu na sadaki an kai da maka sadaki naira dubu goma bayan ka bayar sai ta ce ga biyar na ya maka na rike biyar ko na biyu ga dubu takwas ko na uku ba ita ce ta kama da kanta ba ita ce ta gana ma da kanta ba wai fare yadda sadaki aka aka ce babu shi ba an yanke shi amma sai ta rawa ce maka wani abu da ciki sai Allah ta fakuluhu ali an bari babu laifin kuci an kuna masu farin ciki wajen cin sa an kuma kuna masu jin daɗin na iya ba tare da kun samu magalki ba a fili ku ci shi halal ne babu wani haramci a cikinsa. wato wannan aya tana nuna sadaki rukuni ne a cikin aure a idan babu sadaki ba ba sannan kuma tana nuna ya halatta ga mace ta yafe wani bangare na sadakinta ga miji kuma in ta ba shi halatta karba الله تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه قد بدأوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقبل قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد الموجود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرزق الموجود سيدنا لا يتكشن كلمة بكرة نفرق كلمة الورد نبي كلمة الموجود sannan na uku al wato kamar yana tambaya kan da wannan kalmomi abinda da ayoyin suke cewa ubangiji da ala ce wa laqad arsalna musa bi ayatina hakika mun aiko musa da ayoyin mu anan kuma abin da ake nufi da ayoyin su ne mu'jizozi mu'jizozi waɗanda suke guda tara wa laqad atayna musa tis'a ayatin bayyinat to mu'jizozin nan guda tara Allah ya ambace su a cikin suratul a'raf an gane ko na farko shine asini yawan fari da aka jarrabu mutanen fir'auna daga da kan nan ala fir'auna bisinin wato shekaru na fari na biyu na kasin da samara karancin amfanin gona ko da an samu ruwan sai ya kasance da samu albarka a kasa ba wa na kasin da samara da allahun ya zakaru sannan abu na gaba fa arsalna alaihim tufana shine ambaliyar ruwa wal jarada tari wal kummala wato ainihin um, farfata waɗansu fassara al'ummar su ne farfata waɗansu malaman tafsiri sun fassara al'ummar cewa waɗansu halitta da ke cinye amfanin gona bayan an tace an sa a cikin buhu kamar yawan kwari da cikin wake sun fassara su da al'ummar waɗansu malaman wadda fadi'a kwaɗi wadda mata kuma jini ayatu mufassalat Allah ce ayatu mufassalat to anan gudu guda ne muka samu ga asirin ga nakasu min as-samarat ba biyu kenan ba ga atufan aldarat al'ummal atafadiya addama guda ne kenan bakwai so sai sai guda biyu guda biyu su sanda da zai jefa sai kuma hannu da yake galli idan ka hada sun zama da tara wannan shine jeri wanda malamai suka fi ambata waɗansu malamai suka ambaci wani jerin na ayoyin ba wannan ba dukkan su dai sukan sanya sandar cikin cewa ayat da Allah ya nasanta قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من النبي فألقاها فإذا هي عثمان النبي ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين duka sun yi tufaki to amma waɗansu sai su kawo tantan ba wato kamar raba teku da aka yi gida biyu kun talaka da azumi ɗaya daga cikin ayoyin da kuma waɗansu da suka lissafa amma da kamar yana ambata jerin da muka kawo guda bakwai inda cikin sautin a rafa da juna da kuma sanda da kuma hannu daban idan an haɗa zama guda tara su ne ayoyin to wannan su ne ake nufi wala kada arsalna Musa bi ayatina ma aiko annabi Musa da ayoyin wa sultanin mubin da hujja mabayyana a daga sultan yana nufin dalili dalilin ke ne sultan idan na ake ma sultan ka da kaza mai ne dalilin ka akan kaza ka zo da ma'anar dalili ka zo da ma'anar kuwa karfi an gane ko kamar da sai dai yake cewa mutane da ya faɗa musu yanka kuma كان da عليكم من سلطان الا wanda a wutukun da zartu ba ni da wata hujja ko kuma karfi da na ja ku cewa sai kun zo kun bata kawai kun ruwa ne ko kuka an samu da haka fala ta lulu ila sultan da bin da hujja na bayyana ita ce sultan ila idan an ce almala su ne asrafin kauli manya na gari su ne almala sarki da mukarrabansa gwamna da mukarrabansa su ne almala to kuma idan an ce an tuni zuwa ga fir'auna da manyan mukarraban sa kaga sauran mutanen da zai an biyayya suke ga malawikin da haka ana nufin da zuwa ga fir'auna da mutanensa gaba daya ma'ana kaga ta jama'ar gari duba da cewa sauran jama'a suna biyayya ne da malawi to lokacin da Allah Musa zuwa ga fir'auna da sa a madadin mutane yi imani da annabi Musa din ba su ba fatta ba'in amra fir'auna sai suka yi biyayya ga lamarin fir'auna لفظ الأمر yakan zo da ma'ana umarni an gane ko jami'in ta sai zan tun al'awamir al'amru mufrad kenan umarni al'awamir ya zama dangi da umarni kenan sannan lafazin al'amru yakan zo da ma'ana ash-sha'nu amruka ajib ina nufin sha'anuka ajibun an gane ko to wannan kuma jami'in ta yana zo da ma'ana al'umur وإلى الله ترجع الأمور وتكاد مفرد بين على ذلك لا الله طيب، إمارة الأمر بمعنى الشأن وكما الأمر بمعنى أمرني من ونأتي من تجربة الله تعالى فاتبعوا أمر فرعون معنى سيسك بأمرني فرعون كنت سيسك بشأن فرعون سيسك بأمرني فرعون وما أمر فرعون برشيد lamarin firawa da kowane zai zama to a kan shirya ba ko kuma zan to ka yi ba abin ba abin shirya su abin ba shirya da shi tunda ba kan yi gina al'amarin sa ya kadu mutamahu yawmal qiyamah zai ta mutanen a ranar tashin kiyama yana gaba tana biye da shi shi fir'auna fa awra da hulun nar ya je ya shigar da su wuta sai Allah ce wa bisa al-wurdu al-mawrud kir da al-wurdu gangarawa al-mawrud wanda za a gangara ta zuwa gare ta al-wurdu wurin gangarawa al-mawrud wanda za a gangara a zuwa shiga ciki wato ita ce wutar jahannama tun da ita wa utbi'u fi hadhihi la'natan yawm al-qiyamah wa utbi'u fir'auna da mutanen sa za a dindike su a nan rayuwar duniya la'natan da la'anta tsinuwa tsinuwar Allah tsinuwar mala'iku da tsinuwar ruwan da ya bayan su duk wanda ya tarihin fir'auna kan ko a zuci sai to kai Allah wadaran sa ko da wada wa'adi to kaga uti uti hadihi hadihi ana ana nufin rayuwar duniya la'anatan da za a bi su la'anta a nan gidan duniya wa yawmal qiyamah haka kuma za a bi su la'anta a lahira bi sarrifil marfut sirda arziku kyauta almarfu a bar bayarwa nafazin arziku yana zuwa da ma'anar kyauta ko baiwa to amma nan ma'anar su sakamako fitar da sakamako abin yin sakamako da shi da mutane a an gane ku farko da yake cewa wa in yanka wa a cikin matayin sarki da kawai harfiji yastarki da kawai yamin idan sun nemi kyauta a wajena yace mutum ne wanda duk lokacin da aka nemi kyauta zan bayar da kyauta ma'ana shahid matayin sarki da kawai harfiji duk lokacin da mutane suka nemi kyauta to zai kyauta ni ba wani lokaci bane ba ma'ana dai al-rushd yana nufin al-afa sannan kuma a nan ana nufin mai da shi al-jaza bi sabilil mafrud daga nan sai wani yake cewa wannan Allah ta'ala kun kullun ya amuru ala shakilati fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila ala sakilati kowane ɗaya daga cikin mu musulmai ko ku kafirai ya amalu yana aiki ne ala sakilati akan halin da ya samu kansa a ciki musulmi yana aiki da alkur'ani da hadisi kafiri yana aiki da soyayyen zuciya da abin da sai ya tsara masa farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila ubangijin ku da ya sanin wani ne ke kan shirya wannan aya da ita ibnu ilayhi a cikin na akan kawo su ne don sassauta magana tsakaninka da abokin adawa ubangiji ya san kafirai su ne ke kan kuma ya san addinin su ba daidai bane manzon Allah ma da aka saukar masa ya san shi ne ke kan shirya kafirai akan bata sannan dukkan mummune sun san su ne kan shirya kafirai akan bata amma dan ka ba su damar yin tunani da bincike tunani da bincike akan aqidar ka da dalilan da suka fahimta da su sai ka nuna kamar shi abin da yake wani tsari ne da yake ganin shine daidai kai ma kana kan wani tsari da kuke ganin shine daidai to a nemi dalilai ba wai da son karfi zan nuna na wani ya fi kyau naka ne lalatacce ba ba kuma da yawan dangi kai ma zaka nuna naka ya fi kyau na wani lalatacce ba ubangiji ne wani sanin wanda yake kan su da amma wannan bayanin kan nuna ne ka sa shakka dangane da me lamarin abin da wato dai faɗin Allah ta'ala wa inna awliyakum la nahudan wa azu da sunni lalle ko mun ko da yana kan bata ko kun yana kan shari'a anan muna da annabi da san cewa wai ko kan bata wai ko kan ba ya san ni tunda aka so kuma shi ya ka jira la abudu ma ta abudu da wala antum har zuwa lakum dinukum waliyadin gudun sai wanda yake tambaya kan fadin Allah ta'ala wala tujadilu ahli kitabu illa billati hiya ahsanu illa alladhina zalamu minhum ayar tana magana ne akan kar ku yi gayayya da ahli kitab su da yahudu ko nasara illa billati hiya ahsanu sai dai da hanyar da take ita ce mafi kyau wato ba jayayya ta bata yawon baki da kadai jayayya ta kokarin tabbatar da gaskiya da kuma rushe gaya jayayya ta hanyar korin dalilai na shari'a da dalilai na hankali domin dalili na shari'a baya cin karo da dalili na hankali kamar da muka faɗa a wurin karatu maganar ba su da yake cewa shari'a saba na hankali kuskure ne shari'a ba ta saba hankali shari'a ta kan dace da hankali ne in ka ga shari'a ta ci karo da hankali to dole a nemi ɗaya a ga tangar da aure shi ko dai nassin da aka jingina masa shari'a ba tabbataccen nassi ba ne to wannan dole saba hankali ina ba zan fahimta ko kuma ya ce hankalin ba lafiyayyen ba ne gurɓataccen hankali ne to ka gani dole ya saka wa shari'a amma matuƙar nasi ingantacce ne hankali kuma lafiyayye ne ba gurɓatacce ba ba kasashen hankali ba kamili ba na kasashe ba to za ka kare da jira tsakanin su akan wannan ibnu tabi'a ya gina littafin sa darbu ta'arud al-aqli wan naqli wato kawar da cin karo da juna tsakanin shari'a da hankali ma'ana ba su da da jira tsakankanin su daidai wa daidai suke tafiya duk abin da shari'a ta tabbatar to sai ka samu mai lafiya hankali ma ya kamata ta tabbatar da shi in ka ga mutum ya samu makaki a cikin zuciyarsa to hankalinsa ne yake da tawaya ko da baya da aiki ba wai cewa baya hankali gaba ɗaya ba yana da shi amma ba ta kake ba ko an samu kasawar hankalin a wannan bangaren da ya samu cikas dangane da wani abin da shari'a ta tabbatar ina fatan kuna fahimta don haka idan za ku yi tarayya tsakanin ku da ahlul kitab sai ya kasance an yi da bisa ga kawo dalilai dalilai na shari'a da dalilai na hankali to kuma kuma aka gabatar da dalili na shari'a kafin a kawo dalili na hankali amma idan ya zanto wanda ake musun da shi wanda ya yarda da dalilin shari'a da za a kawo shi amma wanda bai yarda da dalilin shari'a ba sai da fara gabatar masa dalilin dalilin hankali bayan ya gamsu a hankali sai ya gaskiya kan wannan daidai ne sai ta ce ma a shari'a kuma haka yake to wannan sai ga hankalin zuwa ga mai imani da shari'a da kawo da ita amma da farko shi ne da Qur'ani kana ta kawo ayoyi da yadda hadisi da kana ta kawo da sai ya ce Abu Dawud ya rawaito Ibn mu muwatta shafi na kaza jiji na kaza shafi na dari kaza na ina masa wannan shi ne da wannan duka suna yi da yawon sa to kaga mun ka masa dalili na hankali har in ka kafa masa hujja yanda wasu ke shi kenan kamar yadda nake muku wata rana Abu Hanifa yana zaune sai irin malaka da masu inkarin sabon Allah suka wajen sa suke cewa da shi su da suka daba ce akwai Allah su da ba'a la ta bi kudin hawa kafofin da ke isar da sako jikin ɗan adam guda biyar ba sa karɓar sakon cewa ko wani su ba su ji sautin ba ba su su da inda ba ba su shaƙi ƙanshin su da hanci ba ba su ba sun ji sun taɓa jikinsu ba ba su nan da nasu da harshe ba suka ce duk abin da ba a iya fuskar su da waɗannan hanyoyi guda biyar to ba shi a lokacin da ya ba ta lokaci sai ce yace ya ce wani wani da ya ka Allah suka ce mutane haka suke ni ma yanzu ne ne zo sai ko ga wani katin da yake ruwa daga gabar teku da gari kaza an tura masa kaya ya taho da kansa ba tare da mai duka ba har ya kawo gabar gari kaza an sauke kayan kuma ya sake koma lami lafiya sai suka ce a hankali ba zai da wannan ba ba da ya an kuma da wannan kawai in tashi daga wannan gaba ya kai can gurin ya kai ya sauke a dawo shi kadai shi ne duka amma rana ta kullum kai wata ya fito taurari su fito dan rana kullum kai ta kullum kai ganin da ne haka wani ya fara zuwa ya samu wani malami yana inkarin cewa za a yi wa aljanu azaba da wuta kamar dai da mutane suke cewa sai ba a musu azaba da wuta sai da ruwan sanyi sai da shi da ko ta kato su ne da ne da za a ta ko ne da ana ko sun yi da daidai masaya yana gudun wannan magana malamin yana alwala da irin ai kun san kuna irin mutanen da kasa sai dauka ya buga masa ita yace daga fatawa ta duka ta ansa sace na baka kana cewa ya za a yi wanda aka halitta shi daga wuta a masa azaba daga wuta sai dan adam asalin na da halitta daga kasa ne gashi kasa ta huda ka duk da yau da duk da yau wannan duk da yau ne na hankali irin waɗannan suna nan da yawa waɗanda malamai suke kafa wajen da su hanya tiga atau hanya mesos itu لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka warkar mu da saduwa a wannan yammaci na laraba wanda ya dace da ashirin ga watan rabi'ul awwal a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da hudu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na ashirin da ɗaya ga watan biyar shekara ta dubu biyu da uku miladiyya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka na muktasaru siratin rasul sallallahu alaihi wa sallam matashiyar da muka tsaya a kanta darasin da ya gabata wato karshen abin da makaranta in shikakul kamar wato mu'ujiza ta faru a lokacin manzo sallallahu alaihi wa sallam ta tsagewar wata gida biyu ya kuma fado a ƙasa wato ɗaya tsagen akan dutse ɗaya kuma a bayan dutsen a wata riwaya ta bukhari ya nuna ɗaya a nan gefensa ɗaya a gefensa na hagu ta yadda za ka iya ganin wato kamar dutsen da kogon ke ciki a tsakiyar wannan bangarori guda biyu na wata ga ɗaya anan ga ɗaya a can ina jin wannan shine abin da muka tsaya a kansa akwai wani baki a kanmu eh? wata riwaya ke wadda take magana kan mai jamil riwayar walid ibn al-mughira lokacin da ya je wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya karanta masa wani sashi na alqur'ani wanda shi kuma ya tasirantu da shi da kuma irin yadda da ƙarshe dai ƙudaishawa suka tilasta shi har sai da ya faɗi bakar magana ga Alƙur'ani mai girma wannan riwaya al-imam al-hakim an-nisaburi ya ruwaito ta a cikin littafin al-mustadrik kuma ya inganta ta imam zahabi ya inganta riwayar haka a cikin malamai na karshe karshe Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya inganta ta cikin littafin sahihu sirah da aka dai waya ce ingantacciya min haisul jumla amma al-imam hakim bai kawo ta da tsawo irin yadda take a cikin nan yadda wato ibn hisham ya kawo ta cikin asirin nabawiyya karshe kuma shek muhammad ibn abdul ya tato amma asalin riwayar asalin kissa ta faru kun gane ku yau za mu tashi kan su'aluhumul ayat wallahu subhanahu قد يظهر الآيات الكثيرة مع طبعه على قلب الكافر كفرعون قال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها إلى قوله ولكن أكثرهم يجهلون وقال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون الآية wato matashiyar da za mu tashi a kanta yau su al-aya yadda su kafiran maka suka rinka tambayar manzan Allah ayoyi abinda ake nufi da ayoyi a nan mu'ujiza wato suna neman kore manzo sallallahu alaihi wasallam ta hanyar kawo waɗansu al'amura waɗanda suka saba ma al'ada faruwarsu ba a saba ganin shi a sararin duniya ba sai su nemi lalle manzan